وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون to wa huwa al kuma Allah shine marin jayi musta'aliyan wanda ya dauka fauka ibadihi akan bayansa wato yana da iko akan su ba daukaka ka ce ga abin nan wato shine adda iko akan su wa yursilu eh, alaikum hafaza kuma Allah na aiko mala'iku masu tsaro gare ku mala'ika tuhsi amalkum ko mika aikata mala'iku na rubutawa in khairi a rubuta nan da ko sharri shi ana dan dakatawa kamin ko zaka tuba ah, hatta mm-hmm. hatta idza jaa ahadukum al-maut har lokacin da mutuwa ya zo ma ɗayan ku tawaffatuhu rusulna sai manzannin mu na mutuwa su amshi rayinsa al malaikatul muwakkaluna bi qabli al-arwah malaiku wadanda anka wakkala ga karbar ka su karbi ransa wa hum la wa hum la yufaridun su ko malaikun da anka ce su amshi rai ba su abin ba su sake ko kadan ko minti daya ba su kara ma ko daƙiƙa daya ba su karawa ba su sake ai yuqasiruna fi ma yumaruna ba su gajartawa ga abin da anka umarce su da shi hmm. to ci ga summa rudu summa rudu ila Allah mawlihum alhaq ala lahul hukm wa huwa asrarul hasibin duk wanda a waɗannan abubuwa da ake faɗa wanda ya komo yana biyan su da shi da kiristoci duk ɗaya suke Eh, don kenan ya dauki annabi eh, abin nan ila in ya ce ga hannun annabi suke wata ya mai kamar yadda um, kiristoci sun dauki isa ila eh, kullum tauhidi wanda tauhidi wanda ke tsada tauhidi iri biyu ne na farko ba mai shakka shine tauhidin rububiyya Allah shi adda komi sannan tauhidul uluhiyya duk abin da yake ibada ba mai yin sai Allah ba mai ba mai shi sai Allah wato wannan shine abin nan shine wannan sura ke karantarwa kun gane ko sun maradu ila Allah maulahum ki sannan bayan sun mutu kuma a mayar da su su talikai zuwa ga Allah maulahum wanda a shi a ubangijin su alhaq wanda kuma shi a tabbatacce a sabitul adali wanda yake mai tabbataccen adalci ya jazi don ya saka musu ala ku saurara lahul hukumu shi adda hukunci shi dai alqada'un nafi shi adda hukunci mai zarcewa wato fi a cikin su wa huwa asrarul hasibina kuma shine kowa gaugawar masu hisabi يحاسب الخلق كلهم الله زي ومتاني حسابي دكان سكو خليتا دكا في قدر نصف نهار غرغدون ربنا رانا من ايام الدنيا لحديث بذلك دوما حديث يبين هذا تون غاني كان ربنا رانا دو انغما با سي اني تا انا ادنا لا لو يو يي نا مي نني قال من ينجيكم قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين to waɗannan abubuwa da ake nunawa ba annabi addasu ba Allah addasu in ya zan annabi haka yake to wani wali adda ikon ya wuce nan kun gane Allah shiryar da mu uh, qul ya muhammad lil kufar kace man yunajikum min zulmatil bari wal bahr wane ne ke tsar da ku daga dukkan abin nan ƙasa da na teku fi asfarikum lokacin tafiyoyinku hina tad'unahu lokacin da kuke kiran Allah tadaru an kuna masu kankan da kai wa khubiyatan ko kuma kuna bai boye ta quluna kuna cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah in ka tsar da mu daga wannan lanakunanna min ash-shakirin wato mutane lokacin da suke tafiya cikin abin nan ƙasa ko cikin teku sun kaga wata musiba ba sai su ɗora kiran Allah ka tsar da mu ba Allah ka tsar da mu Allah ka tsar da mu in ka tsar da mu daga wannan musiba ba mu koma kiran kowa sai sannan sun san ba wani kun gane ashe kun ga sun yi a arnan da kenan sun yi musulmi abin da yana cikin motsa ta karkace shehu shehu shehu ya fada kwaram ta hirki

lanakunanna min muna zama lalle muna zama cikin masu godiya masu imani kullahum kace mu Allahu yanjikum Allah yanjikum Allah kike kira da ku min ha daga wannan musiba ba wani da kuke kira ba wa min kulli karbin kuma shi ke tsar da ku daga kowane bakin ciki ya same ku ba wani mutum ba sun ma antum tashkuruna sannan ku ku zan kuna gode masa to in kun yi haka nan kun yi imani qul huwal qadir qul huwal qadir ala أبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون to kuma aka ce ma annabi kace huwa alqadiru Allah shine mai iko ala an yab'atha alaikum azaban da aiko musiba akan ku daga sama daga sama je ho musiba kal hijar kamar duwatsu wata hata ko tsawa wadda za ta halaka ku shi adda ikon yin haka nan aw min ta arjin ko ko hido muku da wata musiba daga kawa daga kasan kawa hunku kal hasu kamar ya sa kasa ta bude ku fada ya rufe aw yalbisa kun an ko ko ya garwaya ku ko ta zagin juna ku ta abin nan dukar juna firqan jama'u mukhtalifatil ahwa wanda yake kowanne da son shi daban wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wa yudhiqa ba sa ba'al an dana masashan ku azaba sashe bil qital da yaki tsakanin ku qala sallallahu alaihi wasallam ala manzal hadhihi ala in lamana lokacin da wannan ta sauka yace hada ahwan wa aisar a sa musiba tsakanin mu muna duka juna ita ita ta sauki ita ce musulmi ke kullun in sun falka sai su ita fada eh. wala ma nazala ma qabla hukum qala a'udhu bi washihi huwa al-qadir ran yabas alaikum azaban min khalqikum sai ce a'udhu billah Allah tsare mu daga wannan aw min ta ta'rin ko hidda wata musiba daga kafafun ku wata ta abin nan kasa ta bude ku fada aw yana bisa kun shi'a ko ko ya garwaya ku ku zan kabilu da abin nan kungiyoyi kungiyoyi daban-daban ku fada ku ta fada da juna sai annabi shi to wannan ya sauki kungiyoyi kungiyoyi ai ta fada <laughs> kun gane ko hada huwa aisar ahwan wa aisar wannan ya sauki wa aisar ya sauki ya hil abin nan laushi wannan ma da qala a'udhu bi ina neman tsari da abin nan ikon da fuska da ikon ya ubangiji rawahu al buhari ya rawaito wannan wa rawa muslim hadith sa'altu rabbi alla yaj'ala ba'sa ummati bainahum wato muslim ya rawaito na roki ubangiji na kada ya sanya musibar mutane na tsakanin wato sai ta duka juna sai ta zagin juna fa mana ani hai wannan ya hana ne don haka wato kullum musulmi kullum ba su barin wannan wa fi hadithin ga wani hadisi lamma nazarat lokacin da wannan aya ta sauka kala amma eh, ha ka'inatun wa lam yati ha-ba'adu wata wannan aya za ta zo amma fassara ta bata da zuwa ba eh da an kashe Usman abin fa da ba wanzur fa nusarifu al-ayati kadiba eh, nubayyinu lahum al-ayat da muke bayyana musu ayoyi waɗanda yake masu nuni ga ikon mu la'allahum yaqunu ko za su fahimta ya alamuna za su san anna ma hum alaihi ba su san abin da suke akan shi ƙarya ne su komo ga gaskiya amma ina wa kadzaba bihi qaumuka wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذا به قومك mutanenka yan kace mutanen annabi mutanenka sun karyata ga wannan qur'ani da muke saukan musu muna gaya musu abin da zai amfane su sun kake sun kiyarda wa hali kuma abin nan da kake wadi shi a gaskiya qul lahum kace musu lasu alaikum biwakil ni fa ba wakili ne gare ku na cewa in tilasta ku sai kun yi ba fa ujazikum in balle in zan yi muku sakamako inna ma ana munzuri ne mai gargadi ne kawai in gaya muku na yi nawa aiki wa amrukum ila Allah amma al'amarin ku zuwa ga Allah ne yi mai hisabi wa hadha qabla al'amr bil qital wannan gabanin ayi ne da yaki to ko da an yaki ai iyaka kai yaki mutum yace na bi amma abin da yake yi koyi ka sani mm-hmm. li kulli naba'in li kulli naba'in mustaqarrun ko wani babban labari yana da matabbatar shi akwai waqatu ya qawfi akwai lokacin da yake aukuwa ciki wa yastaqiru ya tabbata ya yastaqiru minhu azabukum ta azabu azabaku ta tabbata gare shi wa sawfa ta'lamuna wannan kuma nan gaba za ku sani za ku sani ta wannan tahdidu lam tsoratarwa ne ko wani abu akwai lokacin da zai zo in ya zo ku ba mai hana shi hmm. to ci gaba وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين to wannan shi kuma in kana zaune da mutane waɗanda ba su yarda da imani ba sun ka kama magana wadda ta saba matauhidi za ka zama cikin su a'a wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatin in kaga waɗannan da ke kutsawa ga ayoyin mu cikin qur'ani suna walakantawa suna faɗin yadda sun ga dama fara ɗanuka ka da kai daga gare su wala tujalisun kada ka zauna su ka tashi <clears throat> hatta ya kulu sai in sun komo suna magana fi hadisin gairihi ga wata magana wadda ba ita ba wa in ma yan sai kashe shadan shi na wa sun fara shedan ya mantar da kai ga tashi kun gane mm. to fala ta kawar ba da zikira bayan hankalinka ya komo kaji kuma suna yi to kada ka zauna bayan tunawa ma alqawmi zalim tare da mutane waɗanda azzalumai fihi walqu zahir mawdu'ul mulmari da an kace wala taqud ma'ahum sai an kace wala taqud ba'da zikra ma alqawmi zalim ba ce ma'ahum ba don a nuna kenan mutane ne azzalumai kada ka zauna tare da azzalumai har in ya zan kamanta wata lura ta hana ka tashi to lokacin da hankalinka ya komo kada ka tashi wa rubbama ko yashqul qiyamu min al-kuffari da yawa wato tashi daga gare yana da wuya kama halu fi tani kullama halu fitani tani an ayatin da yana yiwa kenan a ce kullu ko da yake sun ka kutsa suna eh, suka ga ayoyin ubangiji ka tashi yana da wuya a ce ko da yaushe ko mm. ah, saboda haka fa qala Allah ta'ala fi dalika Allah ya ce wa ma alal ladina وما على الذين يتقون min حسابهم min شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون to wacce aya ta ce in kaga masu kutsawa ga ayoyin ubangiji suna sabawa ka tashi ka bar su har in lalura ta hana ka tashi sanda ka tuna ka tashi to amma kuma yana yiwa akwai wani hali wanda yake ba ka iya rabuwa da masu irin wannan hali ko ba haka ba kamar yanzu hmm. wa ma alal ladina yataquna min hisabihim min shay'in ba wani abu wanda zai sami masu tsoron Allah ga hisabin waɗanda ke kutsawa ga ayoyin ubangiji eh, da su in suka zauna da su suna yin su ce mu ba mu yarda da shari'a ba mu yarda da kaza ba kai ita kokarin kyautatawa gwargwadon iyawa walakin zikira amma duk da haka kai ta wa'azi tazkiratan lahum wa mau'iza in kai wa'azi ka ce ga hoyar da ya kamata ga to ka ka tsira la lam yataquna kai musu gargadi ko za su ji tsoron Allah su su masu kudawa na eh. ka in baka kyan ka kyale su a kamar ka yarda kenan ka shiga eh, eh, in ba ka in ba ka iya rabuwa da su to yi mata kai ta wa'azi in sun komo to alhamdulillah in ba su komo ba to babu lahi akan ka to wannan shi yake sauki in yana yiwa amma yana yiwa yanzu kai wani hijira to ci gaba وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبثل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبثلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ثم أكتش وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كبروا وأنن دسون كريكي الدين نسو واتو أبين واسا واتو أبين ولهوا كما أبين شغل بس يزائهم به واتو كما دسونا إزجلي وقررهم لحياة الدنيا كما رأيوا تدوني أتروا إيسو fala ta ta'arran lahum kada ka gitta musu kada ka kai musu magana hadha qabla al-amr bil qitali gabanin ayi umarni da yaki ashe kenan bayan umarni da yaki ayi musu gargadi sun ki ayake su wa zakir bihi kai wa'azi da qur'ani an tubsala nafsun bima kasabar kada shi zan wato a sa rai ta yi muji wato a tambaye ka kasa magana wato ya kamata da Hausa an tursala nausan asara ta yi shiru bima ba saboda din da ta aikata a ka kai kaza ya shiru su gum eh laysa duni la wali sannan kuma ba ta da wani masoyi wanda zai taimake ta in ba Allah ba wala shafi'un ba wani mai ceto yamna wanda yamna wanda zai hana azaba gare ta wa in ta'dil kullu adalin la yukhad min hada ta kawo fansa ko duk duniya a gare ta taho ta bayar ta ce ga wannan abu na bayar a sake ni ba a karba kun gane la yukhal minha ba za a karba gare ta ba matu matu duk abin da ya kwanta da shi ba za a karba ba ulaika allazina ursilu bima kasabu waɗanda sun ka ci gaba suna ta walakanta addinin su har mutuwa ta zo gare su komi an gare su sun ka bayar ba za a yi zan fasa ba to su ne waɗanda an ka samu mugi wato kenan a tambaye su kasa magana bima kasabu don aikin da sun ka aikata lahun sharabu min suna da wani abin sha ba na lemu ba min hamimi na ruwan zafi ma'un baligun nihayatul harara ruwa wanda kai iyakar wato abin nan zafi wa azabun alimun kuma suna da wata azaba mai tsanani bima kanu ya kafin don abin da sun kazan suna yi na kafirci ai da kufurin saboda kafircin su Allah tsare mu amin قل nad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم لرب العالمين to kuma aka ce ma annabi kul ka ce ana du'u min dunillahi ma la yanfa'una shin ya kamata kamar yadda mu kirai wanda ba shi amfani mu bar Allah mu kirai abin da don mun bauta masa bai amfanin wala ya dora na kuma bai cutar in mun ka ki bauta masa shine duk abin da ba Allah ba in ka bauta masa za mu yi haka nan wani radu ala qadina sana bayan kana a mayar da mu bisa ga bayan mu wata kenan bayan mun abin da mun yi kafirci a mayar da mu kenan mu mutu ba da idha hadana Allah bayan da Allah ya shirye da mu ga musulunci mu kyale shi mu komo muna bin abin da muka ga dama daidai mu yi kadalik kallazi sahawar shadini in mun yi haka nan kenan Allah ya tsare mu mun zan kamar wanda shaytanu sun karin jaye hankalinsa fil cikin ya abin yana yana gudu ana cewa ku taho ku taho fairan yana mai ɗema mutu hayyiran la ya dari aina ta san inda zai tafi ba lahu ashabun yana da mutane na kwarai suna kiran shi da uno suna kiran shi ya wane ko taho ga inda an kace mu bi taho ga inda za a samu ruwa ya duuna hu ilahu da suna kiran shi zuwa ga shirya ya yahdu zan su shirya da shi a tsarika hanya ya quluna hu itina ka zo muna fala yujibu ba zai karba musu ce a kai wadancan wawaye ne fa ya halika sai shi halaka wal istifham lil inkar wajib la tajbih halin min damir wato kenan shin za mu komo kamar irin wannan bayan Allah ya shiryar da mu mu komo mu bi hanya mu ita gudu mu fada cikin daji har yan uwa na kira muna cewa a'a kul kace inna hudallahi huwal huda shirya Allah fa ita shiriwa duk wanda ya barta ya bar hanya wa ma adahu dalalun duk wanda ya bar shirya Allah to duk abinda ba shi ba bata ne wa umirna li nuslima li rabbil alamin kuma an umarce mu mu mi kauya ga ubangijin talikai mu bi abin da yace kun gane to mi afalala alheri ne baka san yadda tauhidi yake ba ina za ka samu falala kuma an kace ku tsaye da sallah kamar yadda an kace domin sallah tana kiran ku zuwa ga abin nan kuma ku san wata ku ku ji tsoron Allah wa huwa alladhi la yatushirun kuma shine wannan da ake tayar da ku zuwa ake tara ku zuwa gare shi tujma'una a tara ku yamal qiyamati lil hisabi dan hisabi zuwa gare shi ne saboda ku ji tsoron shi kada kada a taho da ku tsarara ba ku san yadda za ku yi jawabi ba to wa huwa alladhi وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير to ku dai wasu abin nan matsaloli biyu cikin ɗarikoki kamar abin nan a a ce wai ga Sheikh Abdul Qadir Ah, ah, wata ɗanta ya mutu ta kai ƙara gare shi sai ta ce cin ma abin nan ya ce mala'iki ya amshe abin nan burgamen da yake sa eh, eh, ya ce yau ma ba mai mutuwa yarda da wannan akwai kahircin da ya wuce shi ko kuma mai cewa in ka karanta wanda ya karanta suratul fatiha in ya tahi lahira bai shiga aljanna bai kama wuyan abin nan bakari ya rike shi wa abakarin eh, to shi ne abin nan ba shi a karkatar da mutane kawai eh, to shi ne ku wannan sannan kuma kuɗi ba in an ce ma wata in kai salati guda Allah zai baka da goma salati ko eh. to ai ba nan ɗaya Allah ke ba da ladar daki ba ko tun tube kai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim ka koma ga Allah da imani shine za ka san amma don ka yi salati kana kahiri na amfani salati ne abin dariya kafirci magana ka da kun gane Allah tsare mu daga wannan musiba Allah zai halaka samawati wal Allah Allah shine ya halittar da sammai kuma shine ya halitta abin nan ƙasa bil haqi da abin da annashi ay muhiqqan wato daidai wato ya tabbatar da su aw bima huwa haqqun lahu ba zance yayi ba ba ya yi rance daga banki ba laysa li ahadin fihi sharika ba wani wanda ada tarewa gare shi dun nashi ne shi dai kuma ka ambata yau mai kudu ranar da Allah ke ce ma ko ne ko mi zai yi wato magana ɗaya zai yace kun fa yakun sai abin ya ta zamowa kun gane ko huwa yawmul qiyama yaqulu lil khalqi qumu fa yaqumuna wa qawluhu al kuma duk maganar da Allah ya ita gaskiya alwaki mai aukuwa la mahalta ba makawa wannan kamar yana rufe eh, maganganun da mun kayo eh. wala hul mulku kuma shi adda mulki ba mai wani ikon ya yi wani abu ko ka dauke wannan abu ba ka iya Allah ya yarda yau mai fauke suri ko wato shi adda mulki ranar da ake busawa cikin kafo ai eh, alqaran annafatu saniya wato busa ta farko mai israfil la mulka fihi li ghairihi ba mulki ran nan ga wani yansa subhanahu don ra'a za a ce liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ai lillahi ga Allah kawai alimul gaibi wanda yake shi ya san abin da afake wa shahada kuma shi ya san abin da bayyane ai ma gabo ma shuhida abin da ya ya faku abin da aka gani wa huwa al hakim fi halqihi shine mai hikima ga halitta shi komai yana yin cikin hikima ku diba ko sauro yadda an ka halitta shi Eh, ku diba yan ƙwari na wata wannan nan kana iya halitta su halitta su ai huya da halitta ka wa huwa al-hakim shine mai hikima al-khadir wanda an masani wato wanda yake mai jarrabawa bi batin al-ashiya ya san abin da boye ka zahiri haka mabayyanan su sai mu aje anan alhamdulillah sai ga wata kisa ta Ibrahim Tun ne dan azumi amma kafin rana ta fito sai tana da matan shi kamar ta fito tun da an ahli ya fito ya tara da ita ya karya azumi kuma sai ya kafara wa in qala ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnamana aliha إني أريك وقومك في ضلال مبين san wannan sura abin da take karantarwa tauhidi tauhidul uluhiyya ah, kuma an yi ta faɗin abubuwa masu ban tsoro to yanzu ga wata kissa zai ambata ثم Ibrahim Al-Khalil Huna ya ambaci أم a قصة Anan. Khalil خليل واتو مسو يوم أبنجي limushabahati hali bil hal don wato hali ya kama da halin ta ya kama da abin da muke ciki karantar da abin na uluhiyya wa anna quraishin kanu ya'buduna al-asnam wato quraisha sun zo suna bauta ma gumaka fa ankara Allahu alaihim ibadatahum ibadata sai Allah baya son su bauta musu li'annaha la taqdiru ala naf'in wala darrin domin su gumaka ba su iya amfanin mai bauta musu kuma ba su iya cutar mai bauta musu wa qassa qawla ibrahim alladhi yad'una annahum ala millatihi kuma an ka tawo da kissa ibrahim wanda yake suna cewa mu akan addinin ibrahim muke to don a ce gato ga addinin ibrahim wa shi kuke su na gaskiya eh kama a ce abin da sabbatawa ga abin da hashe ya ce to faƙala ya ce saboda ka in dai wato kuna son ku zan akan kisa ibrahim to ku bi abin da ibrahim ya ce ga abin da gashi kamar abin da mutum ya ce ba sabbata ya ce to ga abin da shehu ya ce ga littafinsa to wa iz qala ibrahim li abihi ka ambata lokacin da ibrahim ya ce ma ubansa azar sunan babansa azar wa ismuhu tarikh kana min min kusa kusa sunan gari ne qaryatun bil iraq wato mutanen iraq ne wa kana kana tilkal bilad wa humul kan'aniyun wato mutanen wannan kasa gari wato mutanen kan'ana ne wato ya kan'aniyuna ne ya take duna ilahiyatin nujumu suna ganin wato abin nan taurari abin nan ne abin abubuwan bautawa ne fi sama cikin sama wal asnamu fil ardi sannan kuma sun akwai wasu taurari cikin ƙasa wato sai su yi taurari cikin ƙasa su yi mutum mutumi cikin ƙasa wato daidai da abin nan eh, tauraron da suke bauta ma aluna da likulli najmin sanaman asnam gumaka wato su azama kowane tauraro wanda suke bauta ma su yi mai gunki a ƙasa wato kenan suna bauta masa amma da sunan wancan fa idza aradu at taqarruba ila zalika najm sun kai niyyar wato bauta ma wancan gunki wato su kusanta zuwa gare shi abadu zalika sanam sai su bauta ma wannan gunki li yashfa lahum inda zalika najm don yayi musu ceto ga wannan tauraron da suke gani shi har da iko fa qala ibrahim kiran ala abihi wato eh, eh, uban Ibrahim yana yin haka nan to sai gashi yana son ya shirye da babansa yana musu ga abin da yake yi muna bihan lahu ala zuhuri fasadi ma huwa murtakibuhu yana son ya nuna masa abin da yake yi ba ya da kyawu don haka ga abin da yace a tattakhizu asnaman aliha baba kana riƙon gumaka kasu don abin bautawa ta abudu kana bauta musu wato tambaya ta zargi inni araka fi wa maka fi zalimu bin baba ina ganin ka da kai da mutanenka ga riƙon waɗannan gumaka ina ganin ku fi da dalilin anil haqqi kun ɓace daga gaskiya bace wannan mubinin wanda a nan kun gane mm. to ci gaba وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين to waka zalika kamar dai yadda muka nuna ma Ibrahim arainahu da dal abi yadda muka nuna ma Ibrahim bacewar babansa wa qaumihi da mutanansa haka na nuri Ibrahim malakutu samawati muke nuna ma Ibrahim wato abin nan abubuwan mulkin Allah na cikin sammai Wala alli kuma da na ƙasa dilla ala wahdaniyati na don shi hujja da su akan wato Allah ɗaya adda iko wali kuna min muƙin kuma don ya zan cikin masu yaqini biha yana zan masu imani da cewa wato ikon Allah shi ɗaya rike da komi wa jimlatu wa kaza wa ma da ha itiradun wa adahum alama ma kun gane ma janna فلما جن عليه الليل رئي كوكبا idan mutum na girma ubansa in ya ga ya karkace kyale to ba girma ma shi ba alcutar shi yayi wajibi ne ka gaya masa gaskiya don ya komo in ya hauka ce kana bari ya faɗo daga bayi ne ne ga gaskiya shi yanzu bari mu ƙare baba ibrahim ya yarda فلما جن عليه الليل lokacin da dare ya ruhe shi shi Ibrahim ra'aka kawkaban sai ya ga tauraro ya bayyana wanda yake wani ne wasu na girmama shi wato Zahara kana da kawai yace mutanen sa ala iradati hidayatin don ya shiryar da su ba wai ya yarda wannan tauraro shi aran abin bautawa ba liyadullahum ala butlani mutaqaddatihim don ya nuna musu bacin aqidar su wato imanin su liyuminu don su yi imani ala tariqin ala tariqu man yasib khazmahu wato kamar mutun na son ya shiryar da nan abokin husuma ya to taho ni na ya kure abin nan da ni faɗa kure ne taho mu yi bincike hmm. kaga ai ya fi sauki kun gane ko aliban bi butlani ya fa abin da ya faɗa ba daidai bane sun ma yunkiru alaihi bayan haka nan in an kai bincike ce ashe ka gari ba ni ma nayi kure ga da yake fa yubtiluhu bil hujjati ya bata wannan kure da hujja yace gashi ashe ni ma nayi kuskure sai yace hada rabbi yace mata tauraron to wannan shine abin abin bautawa ta kamar yadda kuke cewa kuma kuna bauta masa falama afala sai lokacin ana nan shike da tauraro ta yi fadi قال لا أحب العافل ني با سما سوا ما فاتوا يا هيتو سنه يا فاديا يعني ان لكي نبا الله بني با ابين بوتاوا بني فاي نتخاتم اربابا كو آه، ان هو آه، آه، ان هو لان انا انا اتخاذ اربابا attakhizum arbaban wato ban yarda kenan abin ba su in liki masu masu bacewa su san arbaban abin abin bautawa ba li'anna rabba la yajuzu alaihi tagayyur don in ya zan abin bautawa ne bai yiwa shi canza wal intiqalu ko bai la yajuzu lahu tagayyur wal intiqal bai yiwa shi canza li'annahuma ko min sha'anil hawadisi domin canzawa da tashi daga hali zuwa hali wato halin abinda da asabo ne falam yanja fihim zalika amma wannan ba su yarda ba da farko kun gane ko ce a bai dai gane bane falamar alqamara فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين to fala mar alƙabar lokacin da ya ga wata bazigan ya bayyana wato haske qala lahum sai ya ce ma mutanansa hada rabbi wannan shine ubangiji na kamar da kuke cewa falamma afal lokacin da shi ma watan ya fadi qala la illam yahdini rabbi to lalle in ubangiji na na karai bai shiryar da ni ba yanzu ko yuzbituni ala ala al-huda bai shiryar da ni ya tabbatar da ni akan shirya ba la akunanna min al-qawmi ad-dallin lalle ina zama cikin mutane batattu wato kenan ya ce babansa da waɗannan mataimakansa duk batattu ne wannan ta'aridun li qaumihi bi annahum ala al-dallin ya nuna kenan mutanansa akan bata suna akan bata falam yanja eh, fihim zalika duk da haka dai yanzu ku bai ci nasara ba falamma ra'al الشمس باثرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما رأى الشمس باثرة لو كتن دي قرانا يتكما تابو اللو تاهتو قال هذا ربي تو wannan shine ubangiji na kam zakarahu ga ko zakarahu ya mai shashin namiji domin shamsu mace ce yace wannan shine ubangiji na hada akbar kuma wannan ya fi daga sauran taurarin da nace abin nan sune ubangiji na qala al-ghazali sa'atu shamsi sana wato kenan fadinta wato da an abin nan da za a ce a gewaye ta irin gewaye duniya to shekara 120 za a yi laudar ala mihwaril alli wato da mutum zai gewaya a kanta eh fa yawmun wahidun wa lailatun wahida lil ardi wato yini guda da dare guda tusawi mi'atun wa ishiruna sana wato da mutum na iya kewaya duniya cikin ɗaya rana yini da dare to ba zai iya kewaye rana ba sai cikin shekara ɗari da abin da ishirin wallahu alam faka <coughs> kabu shamsi akbaru naf'an wa daw'an ya fi amfani domin kun ga ga zafi sannan ga haske falamma afala lokacin da rana ta fadi gaba ta fadi ta bace eh, kazalika ko qawiyat alaihim alhujja to bayan haka nan kuma sai hujja ta ƙara ƙarfi ga gare shi akan su walam yarji'u da haka ba su komo ba don bacewa kanin mutum ya komo da wuya in ya daɗe kala ya kawo ce ya ku mutane na in ni bari ummin ma tujikun ni barantacce ne daga abin da kuke gama wani da Allah da shi min al'asana na gumakan da kuke bauta kuke gamawa da Allah wal ajranil sa daga jikon kunna sababbi al mutajata ila muhdisin wanda yake suna bukatar su ma ga wanda ya yi su ba ni bauta musu fa qalu lahu mata abu sai sun kace to kai ni kake bauta ma qala إني وجهت إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين to da sun ka tambaye shi me kake bauta mato sai ya ce inni wajhatu wa na karkatar da huskata na niyya nishi da abin nan huskata bi ibati na niyya da bautawa ta lillazi ya faɗa da samatu da shine bauta ma wanda ya halitta abin nan abubuwan da kuke bauta ma wa ma adam min mushriki nabi kun ba ni cikin masu hada wani da shi wato kenan ban cikin ku wa hajahu qawmu wa hajahu qawmu qala atuhajjuni billahi wa qad hadani يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قوم سيموت عن سنك الأولى جاية لشيء ai ja da luhu fi dinihi sun ka dora jayayya kai ka taho da sabon addini ka bar abubuwan da ubannin ka ke bauta ma wa haddaduhu bil asnar sun ka bashi tsoro goma na za su kashe ka an ta tusibahum da su in taraka har in ka bari za su same ka da wata cuta kala sai yace atuhajjuni fillah za ku dora jayayya da ni ga kadaitawa Allah da nake yi wa qad hadana alhaliya shi da ni ilaiha zuwa ga bauta masa wala aka ma kuna bihi abin nan da kuke hadawa um, um, da Allah kuna kun dauke su abin bautawar ku to ni ban tsoron su min al asana an ni da su ban tsoron sani ne da wani abu li adami ha ala shay'in don ba su in komi kamar a ce ya za su kama shi illa an yasha rabbi shay'an sai dai in ubangiji na so wani abu same ni wannan shi abin nan ni wa yakunu wannan sai ya auku wa sai rabbi kullu shay'in ilman kuma ubangiji na ya yalwaci komi ga ilmin ilmin sai ya yalwaci komi ai ya san komi alimahu wato ai sai a ilmuhu kullu shay'in ilmin sai ya alwata komi wa ahada bi kuma ilmin sai ya kewaye komi afala ta zakkanu shin ba ku wa astuwa eh? wa hada hatu min abin nan hatu minuna ku imani ba ku iya ganewa yana cewa mutanansa babansa na ciki ku mm. ci gaba وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون to ya ci gaba da yi masa dai bayani wa kaifa aka ma asharakatun ya zan ji tsoron abin da kun ka hada Allah da shi wa hiya la tadur alhali su kuma kan nan ba su iya cutar da komi wala tanfa ba su amfanin komi ya zan yi tsoron su wala takhafuna antum min da ke hada wani da Allah ba ku tsoron Allah annakum asharakatun billah domin kun kun hada wani da Allah fil ibadati ga ibada ai ku ya kamata ku ji tsoro kun hada shi da malamin nazil bihi alaikum sultana kun yi abin da bai saukan muku wata hujja ba ga bauta masa ay hujjatun wa burhanan wa huwa alqadir ala kulli shay'in shi amma iko ko bai saukan muku wata hujja ba illai kawai dai kun iske ubannin ku ai kun yi ta yi wa ayyul fariqain haqqu bil amni to yanzu da ni da ni da ku mun zan jama'a biyu ku daban ni daban to cikin jama'an nan biyu da ni da ku wane ne ya cancanta da imani wanda ya dogara da Allah ya cancanta da zama lafiya Eh, nan ba imani ba an aminci wane ne yake cancanta da aminci ni da wanda yake ina tare da mai halitta ko mi ga hannunsa yake ko ko ku da ke bauta mu banza in tanta alamu in kun zan kun sani ko manil al bihi wane ne yake cancanta da aminci ai wa huwa ko ai wa huwa nahnu kullu fattabi'uhu wa saboda haka ku bi shi qala ta'ala sai Allah ya ce wato mu mun kai aminci kenan saboda haka ku mu ku bishi don ku nan cikin amincin nan to ci gaba allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum lam wa hum muhtadun to allazina amanu wannan sun kai imani da Allah na kwarai walan yalbisu imanuhum bi zulmin basu garwaya imanin su da wani zalunci na bauta wasu gumaka ba kamar yadda yake cikin abinan cikin bukhari da muslim ulaika al amn to waɗannan su a cikin lafiya lau sun tsira daga azaba wa hum mutadun kuma su a shiryayyu saboda haka in kuna son ku zan cikin aminci ku komo gare shi kadai وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم kun gani kenan wanda ya gane tauhidi ya don babansa na karkatacce ya taho yana ta lallashinsa yana ta abin ya koma yana yi don ya zauna lafiya da babansa to ya cuci babansa bai bai yi abin nan bai yi biro ba eh, ya bar ya kala baba a cikin wannan bata wa tilka hujjatuna wato wannan ita ce hujjar mu allati ihtajja biha ibrahim wanda yake ibrahim ya hujja da ita ala wahdaniyati la ga kadaita Allah min ko menene ulil kawaki na fatsuwar taurari wa ma ba da huda abinda an ka ambata bayansa kun gane ko wal khabar da sauran labari ataina ha ibrahim wannan hujja mun ba ibrahim ita mun taho mai da ita ai arshadna ku da hun kace tilka mubtada kan kace wal khabar ataina ataina haka ne a wa tilka mubtada haka ne hujjatuna tilka hujjatuna wannan ita ce hujjan mu atainaha ibrahim mun bayar da ita ga ibrahim ai arshadnahu laha mun shiryar da shi gare ta hujjatan ta zan hujja gare shi ta zan hujja ala qaumi bisa ga mutanensa narfau darajatin man nasha muna ɗaukaka wanda muke so da darajoji ko da yaro ne akan waɗanda baya an da waɗanda ubanni gare shi kun gane ko wato abin nan ilimi da hikima shine abin nan inna rabbaka hakimun kuma ubangijinka ya muhammad mai hikima ne shi sun yi ga aikin sa alimu masani ne bi khalqi ga littashi kun gane Allah ya taimake mu ah, in mutum ya ga babansa ya karkace to sai ya ta hanya mai sauki ya ta jin hankalinsa har ya gane in ba haka nan ba ya cuci kansa ya cuci babansa ina lahu ishaqa wa yaqub kullam hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين an yi maganar abin nan um, cikin suratul isra'i an ce abin nan mutane abin nan bani isra'ila da ke ganin su abin nan jikokin eh, haka ne an ka ce duk abinan nan ta mahimman na ma'anuhu a shi kenan duk mutane jikokin nuhu ne da kafirin da waɗanda ba kafirai ba a shi kenan kowane mutum ana mai hukunci shi kadai yana yi wa wato abin nan gado ya amfani mutum tun yana yaro a mai tarbiyya da haka amma kuma sai Allah ya yarda wa hamna lahu saqa yaqub wato bayan da ya rabu da mutanansa shi ibrahim mun ka bashi wato da ishaq da hadda jika yaqub ibnu wato ibnu ishaq kullan min kuma hadaina ko wannan su mun shirya da shi da shari'a ga shari'a allazi utiyahu ibrahim wanda yake wa shari'a da an ka ba ibrahim fa innahu ma muqtadiyan bihi su wato abin na ishaq da yaqum duk suna koyi da ibrahim wa nuhan hadaina min qabl kuma nuhu mun shiryar da shi gabanin ibrahim wa min zuriyati akwai daga zuriyar nuhu ko ko zuriyar ibrahim daud wa sulaiman ibnuhu wa ayyub sanan da ayyub wa huwa ibni amus shi ayyub dan amus ne ibni eh, ibni razih eh, ibni is eh, ibni ishaq ibni ibrahim wa zulkifl kuma daga cikin zuriyar shi akwai zulkifl ibn ayyub wa yusuf ko akwai yusuf ibn yaqub wa musa sana akwai musa da harun ibn imran ɗaya biyu na imran ne eh, abin ya hasir eh, ibn lawaya ibn yaqub yashar eh, ibn lawaya ibn yaqub wa harun akbaru akwai akbar min musa da sanatin harun shine ya girme musa da shekara guda amma kun ga an dauka musa akan shi waka zalika ai kama da namu kamar yadda muka saka musu ne yazil ne ke saka masu kyautatawa masu yin komai don Allah fa nushrimu mu dauka kasu bi anwa'il karamata da nau'ukan karamomin girmamawa kun gane wa zakariya wa zakariya wa yahya wa ifi wa iyyas kullun min as-salihin kuma daga cikin ‘ya'yansa da yi ‘ya'yan Ibrahim wa Zakariya wa Yahaya da Zakariya da Yahaya ɗan Zakariya haka nan Isa ibn Maryam yufidu anna zurriya ta tanawalu auladal binti kun gane ko in an ce zuriyar mutum to ko ‘ya'yansa mata duk cikin zuriyar shi ne to ina ne wa Ilyas haka nan da Ilyas wato abin nan wato wato ibn Yasin wato فنحاس ابن إمران ابن أيزار ابن هارون ابن إمران شي إلياس كل منهم دكان سنة سالين cikin mutanen kwarai annabawa wa Isma'il وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Isma'il ibn Ibrahim sannan kuma da Isma'il dan Ibrahim sannan da Yasa ba ta shi kuma shi Yasa abin nan huwa ibn Hadub eh, ibn al-Ajus suna eh, um, kakashe ce sannan Yunus ibn Matta ita ma Matta mace ce hiya ummuhu wa Lut ibn Haran sannan da Lut dan Haran akhi Ibrahim wato kenan Ibrahim baffan Lut ne wa kullum minhum dukan su faddalna al'an dukan su mun fifita su akan eh, abin nan duniya abin nubuwata da annabci ko kuma zamanin su domin annabi sallallahu alaihi wasallam an fifita shi su ko da yake dan su ne zakara kuna ta ashara nabiyin ya ambaci annabi goma sha takwas ko min gairi tartibi amma bai ambace tsarin su na zakkuwa ga duniya ba kun gane ko la da hasbi ba ambace su lokacin zakko ga duniya ba wala da hasbi fadli kun ba wajen daukaka su an ka ambata ba walakin kuna latifatu akwai wata mas'ala mai mai wuya fahimta awjabat tartib wanda yake ita ta wajabtar da a tsara su haka wa hiya anna allaha khassa kull ta'ifatin min al-anbiya bi naw'in min al-karama Allah ya keɓance kowane nau'i na annabawa da wata daraja da ya basu wal daraja fa zakara awwalan nuhan ya ambace nuhu da ibrahim da ishaq da yaqub li'annahum usulul anbiya'i domin annabawa duk sun koma gare su waɗanda baya gare su wa ilaihim yarji'u hasabuhum jami'an duka darajar ta haihuwa zuwa ga waɗannan za ta koma summa innal maratibal mota mutabara sannan kuma darajoji sauran darajoji waɗanda ba na haihuwa ba waɗanda ake kula da su ba da nubuwati bayan annabci al mulku iko wal qudrat da ikon yin wani abu wasu da samun karhi akan wani wa qad atallahu daud wa sulaiman Allah ya bada wannan ga daud da sulaiman min zalika ya ba shi hazan babban ya ba shi babban rabo hazan wasiran wato rabo wanda yake mai yawa wa min al kun gane ko don haka kenan ka taho da su wa min al kuma akwai daga cikin darajoji asabru hankuri inda nuzul bala'in musiba ta sauka ga mutum shi hankuri shi ma wata daraja ce wal ko musiba an ta same shi washara da tsanance tsanance wa qad khassallahu biha ayyu don haka aka tawo da shi shi kuma thumma ala hatayn al martabatayn wato ga wannan dai darajoji biyu min man jama'a bainakuma akwai wanda ya tara kenan waɗannan darajoji biyu wa yusuf kunga ya samu eh, abin hankuri da ɗaukar wahala sannan kuma da iko fa innahu sabara alal bala ya dauka ya hankuri ga musiba a cikin kurkuku cikin rijiya da bauta to washiddati ko da tsanani hatta atahu Allahu mulka misr ha Allah ya bashi mulkin masar ma annabuwa kuma tare da annabci summa min al-maratibi al-mutabara kuma akwai darajoji waɗanda ake kula da su fi falal anbiya ga daraja annabawa kasaratul mu'jizati yawan mu'jizoji mu'jiza shine abinda za a ba ayar da za a ba annabi don ta nuna shi annabi ne wa kasaratul barahim da yawan hujjoji wa qad hasallahu Musa wa Harun min zalika bil hazzil wafir Allah ya ba Musa da azina Harun don haka kenan an ka ambace su wa min al maratib al mutabara kuma akwai daga darajoji waɗanda ake kula da su a zuhudu fi duniya gudun duniya wa qad hasallahu Zakariya wa Yahaya wa Isa kun ga haka an ka tara guda su da Ilyas ثم ذكر الله بعد هؤلاء sannan Allah ya ambata bayan waɗannan man lan yabqa lahu atba'u wanda yake baya da wasu mabiya wala shari'a bai da wata shari'a wanda ya bari wa hum isma'il wal yasa wa lut kun ga babu wata shari'a annabawa ne amma ba ba su wanda tafe ba don haka wato bayan su mutanen su nan da nan suka karkace amma duk da haka annabi ne a shekara kenan abin nan bai taho da wani littafi ya bar ma 'ya'yansa ba hmm. To waɗannan annabawa da anka ambata goma sha takwas. yace wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanin daga ubannin su da ƴaƴan da sun ka haifa da ƴan uwan su ishtabainahum mun ka zabe su wato kenan cikin kabilun su waɗannan hito gare su ko waɗanda sun ka hito daga gare su ko ko sauran abokan haihuwar su daga nan mun ka zabo su washtabaina mun ka zabe su ikhtarnahum wada ina mun ka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda amma daidai ce addini na kwarai allazi hudu ilaihi wanda an ka shiryar da su zuwa gare shi wa shari'atu allati amalu biha da shari'a wadda sun kai aiki da ita don haka an ka ta su aka sauran dangin su ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وحبط عنهم ما كانوا يعملون وذلك هدى الله وانا شين شريع الله وانتو سيوان دي قداما وانتو ينا يوا متن يا قادا اما على بنه وباشي با الله ya hadi bihi man sha Allah na shiryarwa ga shiri yana shiryarwa ga wanda ya so ga abin da min ibadihi daga bayansa walau asharaku da an kaddara waɗannan manyan annabawa da an kaddara sun yi shirki la da anahu ma kanu ya da duk abin da sun kazan suna aikatawa da duk ya baci ashe kenan wannan ya nuna kenan ba su taba yin shirki ba kun gane idan mutum ya yi shirki komi yawan ibadar da ya yi in ya yi shirki guda duk wancan aikin ya zube sai ya fara gini daga yau kamar wanda ya yi musulunta إيه أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا ulaika alladhina atainahum alkitab wadannan su ne mun ka ba littafi wato kenan mun ka ba su littafai wal hukum kuma mun ka ba su shari'a wadda suke bi wan nubuwata mun ka ba su annabci wanda sun ka dauka akan sauran mutane fa in yakfur biha haula in ya zan mutanen makka waɗannan dangin ka ya muhammadu in sun ka kafirta da waɗancan abubuwa da tauhidin nan fa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafir to mun wakkalta gare su ga wannan shari'ar wasu mutane da su biya kafir da yake ba kafir ba za su kafirta da da shari'a ba kumul muhajirun wal ansar wato in har mutanen ka sun ka imani da abinda su Ibrahim sun ka yi to sai mu kyale su mu sawo wasu mutane su yi imani domin kun ga abin da muhajirun da ansar ba sharadi ne sai sun zan shawa dai ba kun gane ko masu mutanen madina ne kun ga ko zumunta babu sun kazan su ne manyan duniya ko na yanzu din ba don mun bari ba har tura ya dauko ka Allah ya dauko hirai tura a kan mu to Allah abin Allah ya sa mu mun bari mun bari kana a jama'a saka iske mu asama ko ko dai ba yadda shehu ya to iske mutane a ya kire su zuwa ga addini sun karba nan da sai sun zan sama eh, waɗannan yana yi wa ture to ya mallake su ba zai yi ba barin karantar wanda shehu kai kalabina hadallah ulaika allazina hadallah wadancan da annabawan nan su ne waɗanda Allah ya shirya koko waɗanda an ce za a kawo in waɗannan sun kaki karɓa in ƙuraisha sun kaki karɓa su ne waɗanda Allah ya dina ko kuma waɗancan annabawa don an ce fa bi dahu muqtadi kai koyi da shiryar su eh, qul ko liman eh, liman arsaltu eh, liman ursilta ilaihim ya muhammad ka ce ga waɗanda an ka aike ka zuwa gare su ka ce musu bi la as'alukum alaihi ajran wannan wa'azin da nake yi muku da niyyar neman ku zan mutanen kirki ban neman ku bani wani ijara wato kyauta nake yi muku shi don Allah Allah ya umarce ni in huwa wato shi qur'ani da nake muku gargadi da shi bai zama ba illa zikira fa ce wa azina lil alamin ga talikan duniya duka al ins wal jinn saboda ka in kun yarda da shi yanzu sai ku daukaka sauran duniya su bi ku in kun kaki to ba ku da ka kawo mashi duk wanda ya karɓe shi shine zai ɗaukaka to ci gaba Don't. lokacin da ambaci kasar Ibrahim tare da mutanen sa limu shabaha ta habi tun nabi domin ta yi kama da kasar annabi domin Ibrahim ya iska mutanen sa masu bauta ma gumaka ta yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iska mutanen sa na bauta ma gumaka ma qaumi fi makkata don haka istadal kalam min Ibrahim ila zikr al anbiya'i qablahu da ya ambaci Ibrahim sai ya ambaci annabawa waɗanda abin nan eh, wato qablahu wa ba'da gabanin sa da bayan sa don nuhu gabanin sa ne sannan bayan sa ga su Isma'il da an ka ambata wa ba lil alaqati allati tuqaddimu taqaddama sharhuha don wato abin abin da ya hada su wato wanda yake bayanin su ya gabata wa wa umira annabi bil iktida'i bin kuma an ka umarci annabi da yin koyi da su wato wannan kuma nabaha bima qala ko wato ya falkar ga abin da yake aw sai ya qulu ko ko zai ce ma qala aw sai ya qulu ba'du atba'i tilka rusul yana yiwa wato ga abin da wasu waɗancan annabawa da sun kaso sun kai gargadi ba mutanen sun yi musu maganganu ba to kamar yadda an kai musu maganganu annabi shi ma za a yi mai haka nan almawjudin na wannan lokaci wakata nuzuli hadhihi sura wato kenan sa hasadan don hasada li sahibi hadhihi da'awa kamar yadda an kawa waɗancan annabawa shi ma shina yiwa lokacin saukar wannan sura annabi a yi mai haka nan kun gane ko adda dawat al-akhira ga wannan kira wanda yake na karshe liyasuddun an anku ko wato mutane su dora abin abin kokarin karkatar da mutane daga barin sa wa an da'awati kace kar ku saurare shi wa humul yahudu wannan za su yi wannan akwai yahudawa wa huwa min al-akhbari bil ghaib kuma wannan ba da labarin kissar Ibrahim da annabawan da na gabata yana cikin ba da labari da gaibi don annabi sallallahu alaihi wasallama bai san yadda wannan abu dogon zamani amma Allah ya faɗa masa wannan ya nuna kenan annabi ne li'anna surata makkiya wa in wa qala eh, wa in wa qala ikhbar bi labz al mali isharatan li tahqiq kun gani an an ce yayi kaza yayi kaza sannan kuma abin bai wada zakuwa gare shi ba don a tabbatar da abin zai auku fa qala ta'ala wa ma qadarullahu qadarihi su yahud waɗanda suke kiyayya da annabi a wannan lokaci ba su kaddara ubangiji yadda ya kamata a bashi a girmama shi ba ai ma azamuhu haqqa ta'zimihi wato ba su girmama shi yadda ya kamata a girmama shi ba aw ma arafuhu haqqa ma'rifati ko ko ba san shi yadda ya kamata a san shi ba hmm. id qalu domin sun ce shi na sai ya kulu na nabi lokacin da za su ce ma annabi inda ma yad'uhum ila al-islam lokacin da yake su zuwa ga musulunci addinin ladhi yusaddiqu dina abahum wato addini wanda ya gaskatar da addinin ubanninsu wal qur'an al ah, kuma da qur'ani wanda anka saukar wanda ke gaskatar da qur'an ah, abin nan littafan da anka saukar gabanin wanda yake sun iya daidai da taurata da injil sai suka ce ma anzalallahu ala bashar min shay to su waɗanda na ce ma annabi wato Allah bai saukar da komi ga kowa ba ashe ba su girmama Allah kamar yadda ya kamata su girmama ba suna takamar su jikokin annabawa ne ko sannan bayan haka nan a taho da annabi wanda ya taho da littafin da ya shi wancan sannan su ce abin nan Allah bai saukar da komi ba sun yarda kenan kun gane ko ma azallahu ala bashar min sha Allah bai saukar da komi ba ga wani mutum fa an karu bi zalika nubuwatul anbiya sun kai musun kenan annabawa duk kulluhun duk yanzu kamar sun yarda kenan duk annabawan da anka ambata ba gaskiya ba wal kutubul munazzala duk littafan da anka sauka sun kace ba daidai ba kullaha wa ankaru ma kanu alai kuma duk abin da suke akan sa su yahuda minan ni'imati sun kai musu sani hasadan don hasada wurin hasada har mutum ya halaka kansa bai sani ba Allah ya sila minhum shay'un ila ghairihim wato don wato ni'imar da suke ta cewa suna abin nan eh, shugabanci na addini kada ya sadu zuwa ga wani shi yasa qala ta'ala sai Allah ya ce qul ya muhammad li haula ka ce mu waɗannan idan qabalta in ka fuskance su ba bayan haka nan sai ka ce man adalla likita ladhi bi musa da kun kace Allah bai saukar da komi ga kowa ba to wane ne ya saukar da littafin da Allah ya saukar abin nan um, uh, ga Musa wanda an ka saukar ga Musa alhali shi littafin nuran yana haske wa hudan da shirya linnasu ga mutane taj'alunahu qara'isa kuna san ya shi abin nan takardu uh, taktubunahu kuna rubuta shi fi da fatira muqatta a cikin takardu waɗanda yake yanke yanke tubduna wato su taurata da injil wato ba su yarda su rubuta su kowa ya samu ai karatu don mutane su yi tabin su sai a rubuta ga takarda a nan naɗe ga abin nan a rataye ta mallaya don haka wato injil lokacin da an ka tawa ana faɗa da isa alaihi salam sai sun ka kai maza sun ka kwakwace sun ka tawa sun ka kone eh ta kuna abin nan kuna bayyana yan kaɗan wato funa kafiran kuna koyewa mai yawa min hada gare su don kada a yi ilimi wato abin nan kowa samu daraja mimma fiha kana ce ya hadhihi risala kamar wato sifar wannan manzanci na annabi kun ga ba su al-akhira na karshe ba su bayyana wanda a musulunci wa sahibaha muhammad kun ba su duk abin da ya shafi annabi suna son kada a gani wa ulibtu ma lam ta'lamu an ka sanar da ku ayyuhal hussab ya kuma su hasada yahuda fil kitabil akhir cikin littafin nan na karshe qur'ani an ka karantar da kuma lam ta'lamu abinda ba ku sani cikin littafin ku ba antum wala abakum ku ba ku sani ba haka nan ubannin ku ma ba sani ba min al kutubil munazzala daga littafai waɗanda an ka saukar qablahu gabanin sunnat tawrat wa ghairiha bi bayani maltabasa alaikum wato qur'ani ya zo muku da bayanin abin da ya kawo muku rikici wa talabtun kun ka saba gare shi ya bayyana muku wanda yake ga littafan ku ku same shi ba kun gane ko wane ne ya saukar da littafin yana yi wasu ki amsa su ki su ki karbawa kulillah ka ce to Allah ne ya saukar da shi anzalahu Allah Allah ya saukar da shi illam yaqulu in su basu wada ba fada musu illa jawaba gairu domin ba wani jawabi sai shi sun mazarhun fi khawlin yala bu ce Allah ya saukar min da wannan littafi sannan ka kyale su cikin batarsu. wato abin cikin abin yala abu sai ta wasa haulu tabki wato kamar cikin ruwa sai ta abin lalata su

Eh, to wasu akwai abubuwan da yake Allah ya tsare su kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato Isa ya ce in ya taho a bi shi cikin bible eh, cikin bible din ka gane to kuma cikin abin akwai ya ce yahudawa waɗanda an gaba gare shi in ba su taho sun kaza ribon ba in ba su bi shi ba aikin da suke aikin banza ne ka gane don duk yadda an ka yi duk yadda an ka ɓoye gaskiya sai Allah ya bayyana ta to sun mata kaddama bil kalami fi ta haqiqin zali hadal kitab an yanzu nan gaba za a bayyana muna tabbatar da cewa qur'ani saukakke ne daga Allah ci gaba wa hadha kitab to yace abin nan wato kenan eh, yanzu ala hadal kitab ay alquran wa ba'al sifati sanan sashen sifofin sa shi annabi koko shi qur'ani fa qala yace wa hadha kitabun anzalna wannan littafi qur'anin nan wani littafi ne wato an ka ambace shi na kira wato wannan wani littafi ne anzalna mun saukar da shi mubarak wanda yake mai albarka abinda albarka wanda yake kowa na samun amfani gare shi musaddiq alladhi bayna yadayhi wanda mai gaskatar da abin da aka gare shi qabla hu min al ya gaskatar da littafan sama waɗanda an ka saukar gaba gare shi walitun zira umar qura kuma an ka ce ma annabi an saukar ma shi don kai gargadi ga uwar garuruwa in eh, umul qura wato wato kauye ne kauyuka domin sauran abin a wannan lokaci duk duniya ta zan kauyuka don babu ilimi sai garin da adda ilimi shi a madina wato ka yi gargaɗi ga uwa ƙauyuka don a mai da ƙasa abin nan a mai da ƙasa wadda ajahila ta koma kenan mai ilimi wa man haula hada wanda duk a gehenta gehen makka kun ga kenan makka ita ce tsakar duniya saura duk gehenta ne wa sa'irin nasi wato da sauran mutane fa in zaru ahli makka asulun wato yin gargaɗi ga mutanen makka shine asali mustaftu'un li inzari ahli al wanda yake ko mustadba wanda yake shi ake bi ga gargadin sauran mutanen ƙasa kafatan gaba ɗaya wallazina yu'minuna bil akhirati waɗanda suke imani da ranar lahira yu'minuna bi duk wanda Allah ya ba imani da lahira to yaga wannan littafi yana imani da shi wa hum ala salatihim hafizun kuma duk wanda ya imani da lahira to masu tsarewa ne ga sallolin su khawfan min aqabiha wato domin tsoron azabar lahira sai su tsare mana ثم نفى الله تعالى أن يكون القرآن مختلقا بالتراء من عند أحد من الناس وأن آية دعت فيه tana nuna war ba shi yiwa Ƙur'ani shi zan wani mutum ya kaka shi ya taho da shi to ci gaba mu ji ومن إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ربكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فوانا آتا تبتد القرآن دقاء الله ne wa ma alamu wane ne shi zalunci ne man ibtara ala Allah kadiba wato mutum ya kaka ƙarya ya ce Allah ya ba shi wani abu bisa ga ƙarya wane ne shi zalunci cikin duniya sai dai a yi sama da shi kun gane kun alhali lamina ba ba ba shi wani annabci ba au qala uhi ilai ko ko yace ai an yi min wahayi walam yuha ilai shan alhali ba yau mai wahayin komi ba fa muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ma'rifatihi li hadha la yumkinu an yadda iya nubuwah tunda annabi ya san haka bai yiwa wato shi da annabci ba bisa gaskiya ba wala yaqulu innahu uhi ilai bai yiwa ce shi an yi mai wahayi wala yuha ilay shay'un alhali ba aiko komi gare shi ba bal ayatu nuzulil qur'ani lahu yusaddiqu da'wahu aya saukar qur'ani gare shi bai taba zuwa makaranta ba ya taho da littafin da mai ilimi bai iya kawo kamar shi ya nuna gaskiyar wato da'awar da ya shi annabi ne wannan qur'ani daga Allah ne kun gane ko sun mahaddada man yuridu an yadda iya ta sun kitabin sannan duk wanda ke cewa yana iya wani littafi yana yana samu wani abu daga Allah bisa ga ƙarya wanda ya kama da Qur'ani wato ya abin nan ah, yubtil bihi da da'awata Muhammadin dan shi da da'awa annabi an ka tsoratar da shi da abin da ya tafe sannan ya ce wala ahada mimman qala sa unzila mislu ma anzala kuma babu wani wanda ya zalunci ko ko abin da bisa ga wanda ya ce ni ma zan saukar da kamar abin da Allah ya saukar wa humul musaziqun sune masu izgili qalu law la kunna mithla hada da muna so da mu faɗi abin nan qur'ani kamar irin wanda Muhammad ya zo da shi wane ne shi su zalunci walau tara da ka gani kai mai saurari ko ya Muhammad in zalamu lokacin da sun kai zalunci su waɗanda an ka ambata kun izil zalimuna mawqufuna ko izil zalimuna lokacin da azzalumai almazku na waɗanda an ka ambata min man yaftari alallahi kaza ga wanda ka kaka ga Allah aw yadda yi annahu yunzalu eh, misal ma yunzil misal ma anzalallahu zai saukar kamar da abinda Allah ya saukar istiza'an don izgili wali wali yubtilu bi zalika haka kuma don su bata gaskiya wato da ka gansu irin waɗannan mutane da ka gansu lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu uh, ba su du aidiyansu alhali a lokacin nan mala'iku sun bude hannayen suna cewa ku fito bil darbi da duka wa ta'dibi da azauta yaqul lahum wa uh, ta'ani sannan kuma mala'iku yaquluna lahum ta'ani wa mala'iku na ce musu da tsanani tsanani akhriju an sun ku yadda kanu ku na zuwa gare mu linaqbala hadum karbe su al yawma tuzawna azab lahum yau ana yi muku ana saka muku da azaba ta walakanci bima kuntum taqun don abinda kun kazan kuna cewa alallahi Allah la ilaha illa ba gaskiya ba ai bi da'awan nubuwati da kira kiya ku annabawa ne wal iha ko ko an aiko muku wani abu kallon bisa ƙarya wa bil istihza'i kuma da izgili ni ibtali hatta don bata gaskiya ku fito wa kunta ma ati ta kun zan kuna girman kai kuma da ayoyin ubangiji ta takabbaruna anil imani biha wa jawabu law ra'aita la ra'aita amran fadi an da kaga lokacin da suke mutuwa masu irin wannan